Eh? Shafi. ستين eh? ham ham ham Mun. mumbai ham وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بزهيبة وسوزي نروي في أدم تكب بعث مكاروز وند عن جيمي فاتح لم تحصل من ترابها أما وانكتبه aka cire daga yadda aka haƙo shi a ƙasa a haka aka kawo shi wa annabi lam tahassul eh mai ga kiman lam tahassul min turabiha ala fa qasamaha baina abadin afri shi kenan annabi sai ya raba tsakanin mutane فقال رجل من أصحابه kunna ahqqu bi hadha min ulai wannan zinare mun fi cancanta da shi daga wa'inta wanda aka ba din kaga an ci gyaran annabi annabi ya yi rabo wani ya miƙe ya ce ba a yi daidai ba ba a yi adalci ba قال وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني wa ana aminu min man fi sabahi ba ku amincewa da ni ni fa amintaccen wanda ke sama ne man fi sama ti ne khabar sama sabaha wa mata amma kuma na hukunci ba ku yadda ba ala kama ga irul aidai wani mai ido can cikin kurmi can cikin kansa goshin ya yi haka wace je waje na yi ne manya-manyan kuma su na shi ba hati goshinsa ya fito waje tafsar lahiyati mai tattaurin gemu mahalukun ra'asi ya aske مشمر الإزار يا أولي إيه، إيه، فقال يا رسول الله اتق الله من ذا الله كجد أولا الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض بمكي متعنين دنيا چنچنتا أن يتق الله قال ثم ولى الرجل مطمئن يتهي فقال خالد بن الوليد يا رسول الله على عطر عنقه لتركشوا يا منا أبل أصوصكم فقال لا لعله يكون يصلي قال خالد هو كم من مصلي يقول في لسانه ما ليس في قلبه كتاما ما صلى انا فدي دباكي أبن دباب وزوجي أفضل فقال رسول الله إني لم أمر أن أنقب عن قلوبنا ba umarce ni ba in buɗe in huda jikin mutum hakan zama ya cikin zuciya idan za ka iya ba wala a shiko da ko ban haga cikin don in gano me suke kulta da shi ilaihi mutumin wa huwa wa huwa gaba um, da baya فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم wasu jama'a za su bayyana da kutucin wannan sa, wannan mai gautsin nan na kitab Allah ba suna karanta Qur'ani madara da jawi zuwa Najeriya in fa wuce yamruquna min ad-din suna fita daga addini kama yamruqu samu kuma yadda kita ke fita min ar-rahiyya qala azunnahu qala la in adraktuhum in nasami la aqtulannahum qat'an واللفظ لمسلم لفظي لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد wannan tafiye sallallahu alaihi wa sallama, Zakar kowman ya kono na fi ummatihi ba su kasance al'umma sai ya kirjo na fi firkati za su bayyana cikin wata ƙungiya nan nafi fi ma humul fahali saboda gudun duniya da ma'anin aski ba bakake ne ba mun wahala ce take talauci ne ke sa mana aski da menene ba don talo in ka kuskura ka bar gashin kamalan ka in ka ga kuɗin da zaka dinga kashe masa ya a ah, ya ishe ne in ci kaza ya ishe ne in abun na huta da kaza da gashin na ai ballanta na gashin mu mai kaɗan ba zai ishe shi ba ko ballanta na sa. kuma bai iya lalacewa ba ko zo haka na yi muke askewa mu lauki ne ta wani muke askewa ba ibada ba ba ibada ba ثم قال شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم وعدنا الطائفتين إلى الحق ما ما في كسانشين كنجوي بتابزوا كغسكيا سوزا في أكيس كاتي غنسو عليو نيسو كتيري قال أبو سعيد عنتم قتلتموه يا أهل العراق وفي لفظ له تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق كنجية تتفقه تتفقه سوره عشر وهذا الحديث مع ما ثبت في صحيح عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن بن علي إن بني هذا سيد ف وسيصلح الله به بين الطائفتين عظيمين Allah zai gyara tsakanin jama'a guda biyu manya-manya min al-mu'minina fa bayyana anna silat ta'ifataini kanat mu'mina mu'mina وأن وأن وأن السلاح طائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله من قتالهما kuma kullum za ka ga mai haɗa kan jama'a shi ake nema ba mai rabawa ba ake da mai rabawa ana ba mai rabawa mai wa an ake salihi ma ana wa illam yakun ma'amuran an bihi fa ali ibn abi talib wa ashabihi aqrabu ila al-haqq min muawiya wa ashabihi wa anna qital al-khawarij عينه مما أمر به صلى الله عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة سننظم أيا داما يا كالي أنكما دعوة متزنم كنا قصة جيومي eh mai ujubu ne inda ujubu ne ai zai wace shi wai udumin makaruzin fatan haka ne yaki kuma yanzu misalin irin su malam lura ai kaga fatan da suke amfani da ta an je a ta dan ragon tulliya, liya kaga je su ake yi to an ga dama ana iya sarrafa ta haka sai kin san buzu irin buzu da ake kafewa a sa masa gwangwarasa a shanya shi ya bushe daga nan daga buzun ana harkoki da shi ana menene tare da shi amma wannan an je ne shi an gani makaro yanzu ga wannan namiji ne ko eh. dan shekara nawa kusan kwatanta sai kai bakwai a ce yaro ma ba wajen shekara ɗan wajen shekara bakwai za ta ala jikin shi الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجمنا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا يعني إن ku mata na ga kawai sahun gaban ku ku yi sahun gaban ku ko an kun sa littafin ku a cikin littafin kuna sahun gaban nan kuna da alwala sai abin nan mu kuma na ga wannan sahun na ga ya ishe mu aiki da ba za a fi sahu gaya ta sahu to sai dai kuma ban sani ba kun kilan makaranta su ka kun ko haka ne ku kuma ta ku kuma daga bayan bayan sahun ku wannan ku yi sahun ku a bayan littafin ku kamar mu ma za mu yi sahu a bayan littafin duk yawan maza ba za su kai can ba ma sun je littafi zai shi اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين